hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar gombe ta haramta wa babban jam'iyyar adawa ta apc a jihar sake shiga zaben takarar na majalisar wakili ta tarayya a mazaɓar kumo wanda za a yi yau laraba wannan haramci da aka yi ma jam'iyyar apc ɗin ya biyo bayan umarnin da kotun ɗaukaka ƙara da ke jihar adamawa ne ta yanke inda ta soke zaben ɗan jam'iyyar apc wanda a da shi ne ya ci zaben da aka gudanar a shekarar da ta wuce kakakin hukumar zaben malam muktar muhammad ya mini ƙarin bayani kan batun hudu ne akwai adc akwai nmpp akwai pdp da sdp su ne za yi na federal constituency kotu aka je dan jam'iyyar da kan dan takaranta in aka yi kwerin din candidate na shi dan takara going to affect the party inda babu da bamu da independent candidate zaben nan tiron ne ba wai sabon zabe ba ne wanda aka yi ne na 28 march din to time na primaries da nomination da withdrawal da substitution duk ya yi lapsing a gefe guda kuma sakataren tsare-tsare na jami'ar apc a jihar gombe alhaji dan babayo ya shaida mini cewa hukumar zaben ba ta yi musu adalci ba ba za su yarda da hakan ba za su kuma ɗaukaka ƙara. mu dai hukumar zaɓe na jihar gombe wata mana adalci ba ba mu ga sunan jam'iyyar mu a cikin masu tsayawa zaɓe ba wannan dalili ba mu san shi ba ba mu san ya yake ba. me kenan ya rage muku abin yi. eh ba za mu yarda da wannan dalili ba domin mu ma a matakin jam'iyya za mu mu zara bisa da ya ba ta mana jam'iyyar mu a cikin masu tsayawa zaɓe ba mu 'yan najeriya ne ko mu 'yan jihar gombe ne a jam'iyyar mu kuma tana da rinjaye akwai magoya baya a jihar gombe da wannan yankin na wannan mazaɓa na ɗan majalisar tarayya. to a halin da ake ciki dai hukumar zaben ta raba kayan aikin zaɓe ma jami'an da za su gudanar da aikin zaben abdulwahab muhammad mura amurka daga Bauchi a Najeriya. Ne mota a ce, to da na bani turata,